shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin talatin ga watan Oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan ne kasad na ɗari da uku cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na ibnu taymiya yana karantar da mu ne manhaji mai jiki musamman wajen fassara nasoshin alkur'ani mai jima da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda ke magana akan hadisu sifat Allah ya saka ibn taymiya da alkhairi amma yadda ya saba a littafin shi yakan saki layi sosai ya tattauna akan matsaloli daban-daban da yake bijirwa da su a ƙarƙashin haka ya jima kwarai yana tattauna mana akan cututtuka da yake maidawa daga abin da yake kuwa a littafin arrisalatul kashiriya ta abul kasimul kashiri kama tashi a inda Malam yake cewa amma fara abul kasimi mafuki a anistari annahu qala kuntu aslubu rajulan sadiqan marratan min al-awqati fa marartu fi ba'd al-jibali فإذا أنا بجماعة ذمنا ومرضى وعميان فسألت عن حالهم فقالوا ha huna rajulun yakhruju fi sunnati marratan yad'u lahum fayajiduna ash-shafa wa sabartu hatta faraja wa ta'alahum wajadu ash-shafa wajadu ash-shifa فوق أثره وتعلقت به وقلت له لي إلة باطرة فما دواؤها فقال يا سري kalli hannu فإنه bayurun. la yaraka tusakin ghayrahu tasqa fi aini malam yace yana ci da kawo mana misalai na irin abubuwan da sufaye suke ambata na kishi da suka kirkiro suka sanya shi a cikin shari'a da ya saba wa abin da shari'a ce umarni da shi na kishi ya saba wa abin da shari'a ta halasta na kishi tsakanin kishiyoyi musamman a igiyar aure ya kuma saba abin da shari'a ta umarni da shi na kishi kun wato kyamatar sabon Allah yace kama kala abul qasim kamar yadda al-kushairi yake cewa a cikin kitabun sa ar-risalatu al-kushairiyya cikin juz'i na biyu yace wa hukiya al-sari an haka yato daga asari ibn al-mughallas sari ibn al-mughallas as-saqafi dan sufi ne duk magana shi a baya an ce yaro su ne shekara 253 mutumin garin bagadaza ne annahu qala yace kuntu atlubu rajulan sadiqan marratan min al-awqati wani mutum abokina nayi tsawon zamani ina ta neman sa ban gan shi ba fi ba'dil jibali Kusana na fita bayan gari wuce ta jikin wasu duwatsu da ana bi jama'ati sai ga wasu tarin mutane zamna masu cuta mutuka raba shi ne zamna da cuta take terminal kamar da da masu cututtuka ga magarin cututtuka wa'ana da masu hypertension da masu kes da masu mashashara iri ga sanar da ba umiya da wasu kuma makafi ne da sa'altu an hali daga wannan taron marasa lafiya ala ta gani gaban ina tambaye su da ce me kuke yi a nan kalu suka ce ha huna rajulun ya fi sanati marra nan akwai wani mutum ne ya kan fito so ɗaya a shekara bai da ƙulahu waɗannan marasa lafiya da muka rako in ji patient relatives kenan ko Su ce waɗannan marasa lafiya da ta zama kawo nan su zo neman magani akwai wani wali da yake fitowa a nan wajen so ɗaya a shekara bai da ƙulahu sai ya musu addu'o'i ya ji dona a shifa sai su samu waraka wasabartu hatta kharaja idan ka sai na samu yi na zauna da su gwada zama da su har ranar fitowar shi har fito daga cikin wani kogo ne wani kalogo ne wallahu ba kada alahu ya dosa yi musu addu'a ɗaya bayan ɗaya wadda duk shefa'a duk sai suka warke kafautu asarau rigar wata addu'a ya juya ya kama hanya zai tafi su da musawun shi da allaka tudi ya nace mushi kuntu da na ce mushi bi illatin batil ana shi ta malam ni ma da ciwo amma ni a cikin zuciya ne amma da wa'uha menene maganin ciwo ana shi ba cikin kusa da take damun shi kuma kanta ko mai zafi ko ciwon hanta ko ciwon kirki ba wannan ke damun ba shi yana da wata cuta ne a zuciya yana fata a masa maganin ta fa qala wannan wannan shehi ko wali ya ce masa ya sarim sai sariyu tsalle anni a muka bani waje a inna hu gayurun shi ubangiji na ne kishi Na ya raka tuslakinu zairahu ba ta su fi aini kar ya zanta kana kokarin shishige ma wani wanda ba shi ba sai mutuncin sai zuba irin shi wannan hikayar da ya kawo kenan daga ainihin wato a wancan littafi na arzasul kiriya yace wa hadha min qawlihi ta'ala kaga wannan suna so ne su kwatanta tashi da faɗin Allah da yace la tad'al ma Allah ilahan akhara wa taqud madmuman maqbula Allah baya so ya ga kana daukan wani ka sanya shi matsayin Allah haka mushi wannan fara ba fara ji mai kyau da Allah yace la tad'al ma Allah ilahan akhara karka riki wani ubangiji tare da Allah wa taqud madmuman makhdulan ka zauna ka zama mazmuman abin zargi makhdulan tabacce na waliya laka wala nasir baka da mataimaki baka da mai tsuntarka ko kauluhu da fadin Allah wala tad'u ma Allah ilahan akhara fatakuna min al-mu'azzabina karka kirayi wani ubangiji tare da Allah sai ka zama daga cikin waɗanda za a yi musu azaba waɗanda za su yi azaba Allah Allah ka kai wa qawluhu da fadin Allah da yake kuma yushi billahi fa ka'annama harra min as-sama'i wa tasquhu at-tayru aw tawi bihi rihu fi makanin shi Allah ya ce ha ila cikin suratul hajj kenan kuma yushi billahi wanda da yake wa Allah shirka fa ka'annama harra min as-sama' sai kama da mutumin da ya fado daga can kololu sama shi ya wani waje mai tudu ya fado ko a wurko shi daga sama ba tabbafuhu tsayu sai ya zama kuma yana cikin faɗo wannan sai kuma tsuntsaye su ainihin fara tattakar da bakunansu kwatanta mutumin da ke faɗuwa daga sama abu ba yi da alƙibla ba shi da masaniyar da zai faru ba shi da madafa ba shi da natsuwa a abin da ke faru. yana cikin gamniya ne kawai babu tsaye kuma tsuntsaye su ainihin wato kama tattakarsa wannan akwai wato abin da ake ce mai intika a balaga ana cikin wani zance rika cire a komawa Mana ma'ana yanzu har an zo ya gama fadowa. kaga ana cikin magana cewa yana fadowa daga sama kuma ya gama fadowa wajen fitar ran shi a a a kuma bayan ma an fitar an kai shi sama shi ne ake gurguran ya dawo kasa. shine fa annama karra min sama ya aka canza salon labarin cewa yanzu kuma maimakon jikinsa ana labarin ransa ne wanda za a cire ran bayan ya yi shirka Ya shi sama a kibari a shiga da shi cikin sararin samaniya da sau za a wurgo shi zuwa ƙarƙashin ƙasa inda ake ajiye rayukan kafirai Allah ka kare fasaka ko sai kauce hawi da yirzihu fi makanin sahi. da kuma kuma wancan zancen kuma iska ta ainihin wato yi da tafi da shi zuwa wani waje wanda yake sahiya manisanci manisanci daga rahama Allah sai Allah yake cewa kusuran bi ashabi as-sa'iyya suhukan ai buda fa taqu khay aw tanhabu bihi rihu shine tahwili tadhhabu bihi rihu fi makanin ai ila makanin sahih wa qawluhu da fadan Allah wala qad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولله أعبد من الشاكر Allah ya sake cewa a cikin zumar wani ƙarfin hiya ilaika hakika an yi maka wa ilal ladina min qablika kuma an wa waɗanda suka gabace ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wahayi a in ka sake kai shirka la wallahi duka aikinka sai ya lalace wala takunan na minal khasirin Za ka zama daga cikin masu asa wannan a bisa sanin Allah cikin iliminsa da ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi salama? da sauran annabawa ba za su tsaye shirka a wannan ne taunar takwa dan ayatin su duk wani wanda ba su ma ya sani in mutum ya sake shirka da Allah baki ɗaya ayyukan shi za su lalace su ɓaci ga baki ɗaya zama ba su da nagarta kuma ya zama cikin da suke asara balillaha wa'bud wa kun min shakirin yace ainihin wato balillaha yadda yake bautawa Allah wa kun min ash-shakirina ya zama daga cikin masu godiya ga Allah qawluhu da fadin Allah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadi walau ashraku la harika anhum ma kanu ya'malun Allah ce zalika hudallah wannan shiriyar Allah ce yahdi bihi man yasha wanda Allah yake shirya ta kamar da ya so zuwa ga shirya walau ashir min ibadihi da cikin bayan Allah walau ashraku da bayan ko za su shirka da hadita anhum ma kanu ya'malu da aikin su da suke yi da ya lalace Allah ka tsare mu daga bacin aiki yana ka waɗannan ayoyin ne sai ya bayyana mana yadda Allah yake da tsananin kishi akan shirka wanda idan mutum ya shirka ko Allah zai masa azaba idan mutum ya shirka kuma ba shi da ainihin shiriya tare da shi idan mutum ya shirka ayyukan shi za su tsaci idan mutum ya shirka zai zama cikin masu aka idan mutum ya yi shirka Allah subhanahu ta'ala zai sanya shi cikin azaba madawwamiya Allah ka ce wa qawluhu da fadin Allah fa antahu shaytanu ذكر ربه فلبث في السجن في السجن تسع Allah yana ba mu labarin abin da ya faru da annabi Yusufa bayan da aka shigar da shi gidan yari da ya nemi cewa a tashi a gidan yari kuma ya fiye mashi alkhairi rabbi sidinu a Habu Filai. Ah, da ya shiga gidan yaro kuma ya gaba da wasu mutane musu wa'azi da fassarar mafarki yaran sarki ne sai kuma ɗaya daga cikin su kuma da fassara ta nuna cewa ah, zai kuma gun ah, gidan da shi amma al-akharu fa yasqi rabbahu khamra lokacin da za a fitar da shi sai ya ce mashi kurkurni inda rabbik ambata ma mai gidanka halin da nake ci insha Allah yake fa an kahu shaytanu zikra rabbi yace sai Allah ya mace an ya mantar da shi ambatan ubangijinsa wala bifa fi sijni bid'atin sakamakon haka ya zauna a gidan yari wasu shekaru masu yawa zamir ɗin fa'an samu ko dai zama yana komawa zuwa ga yusuf ne kamar da ce ne inda rabbika kuma zama a'idun ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan mutane fa'an samu waye wanda Allah ya manta ko yanzu ana cewa ne Allah al'afon shekan ya manta da annabi yusufa a matan Allah ko kuma shekan ya mantar da wannan da ya tsira wanda ya tsira din wannan annabi in bainal kuma zama shi ake nufi fa an samu ash-shaytanu zikra rabbi al-imam ibnu hibbana ya fitar da hadisi wanda yake goyon bayan fasara ta farko cewa Abu Yusuf ne shaytan ya mantar da shi النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي يوسف قول الكلمة التي قالها ما لبث في السجن بدأت شيء الله بينك يكفى وأنا يوسف da ba don kalmar da ya faɗa na kurkuni inda rafika ba da bai zuna a cikin gidan yari malabi ko kuma wata riwaya ta limamu Allah da ya dace mai tsaro da cikin ta munkara ce kuma tana goyon bayan wannan fasara wanda aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asara yusufu talata akarati yusufu yayi tinkibe guda a cikin tinkiban aka ambata hada wannan cewa da ya kunni da wannan wannan a a bai tabbata ba wannan riwaya amma dai waccan farko sai kun fara ta tabbata cewa ba an samu shaytan wato shedan ne ya mamaye annabi yusufa bai bar shi ya mika al'amarin shi kai tsaye da Allah subhanahu ta'ala a daidai wani lokacin ba ya ce a tuna ma cewa yana nan da gidan yaki to yanzu wannan abin da yi wanda kaga idan a gurin da magarin mutum wanda ba laifi ba wanda ya kulle kaka ce a tuna mashi kana nan ba a kulle ya kamata a tsara su a kan laifi amma shi annabin Allah ne mun ji a bayan makulas tafatsatse ne cikin rabon Allah to yin wannan shi a wajen shi to kamar komawa baya ko mun gani wai abin abin ya gaza makamin sa makamin sa ya fi kafin ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala sai mishi wani horo shine fala bisa tijil fi asri dole a gidan yari ko wasu shekaru saboda da Allah subhanahu wa ta'ala yake kishin bayan shi ne واما مقام الرجل وامثاله في تاريخ الزمان بالجبل واما مقام الرجل وامثاله fi zalika zamani bi jabal lubna ibn jami'a yace wannan mutum da aka same shi aka ce a wancan zamani gashi a dutsen lubnan yana zaune akan dutse ana zuba yana mutane addu'a yana musu ainihin tuji inna jabal lubnan wa nahwi wa nahwahu kana sadaran lil dutsen lubna da ire-irensa a wancan lokacin sun kasance iyaka ce tsakanin ƙasar musulmai ƙasar daular musulunci a ɗayan ɓangaren kuma ƙasashen kafirai daular bizanta daular kiristoci ta bizanta don haka ya ce da kaunihi da jitahirin bahari domin lebar teku ne mujawirar nasara yana makwabtaka da kiristoci bi manzilati a kala da ka dawo ta ɓangaren ƙasar Misra, wancan gefen ƙasar Lubnan a ɓangaren ƙasar Sha, ɗaya suke da gefen wato a garin Askalan da garin Iskandariya wanda su kuma su ne gafar ƙasashen musulmai da suke iyaka da daular Rumawa da Turawa. Haka ce misali, iyaka ce guda biyu, ɗaya, kamar yadda misali nan ka je Sokoto, akwai iyaka ta Nijar ko ta Ile da ake fita. kusa lokaci akwai iyaka ta da ake bukata ilisnan kalmabar su ta jibiya hu ko kusa eh, eh, sunan iyakar jibiya in shi za ka fita ta zuwa maradi ta zuwa ka fita zuwa anyi ho ta dai daura akwai iyaka shi mata mai adu wanda za ka fita zuwa zuwa ta eh? magariya to haka kowanne iyaka ne to shi da yake nufi manzilati kaza ɗin kaza wato ta nan misra akwai iyaka ta ƙasashen kafirai tsakaninsu da musulmi shine kala da iskandariya wanda an tsallaka kuma za a tsallaka kasashen kafirai a lokaci waɗanda sun yi ƙasashen turawa a cikin zaune roma kisan sham kuma akwai iyakar daga lubnan da lebanon ana tsallakawa wannan kungiyar a shi ƙasar kafirai ta daular fizanta ke kai ta nasara hanyar cikin soci shi ne ce a wannan lokaci a wannan wurin gefe wa kana salihul muslimina yuqimuna al-istiqamah musulmai mutanen kirki bayan Allah sun kasance suna komawa bakin iyakan nan su zauna su zauna a kan iyaka lirriba don su nemi kwalalar riba sun fi sabilin da ayan san arriba wato shi ne musulmai su tsaya suna gadi iyakar garinsu ko suna gadin garuruwarsu don hana wato kammali na abokan gaba abokan gaban nan kafirai na na yaƙi ko kuma wato gaskiya amana yan fashi don yan kidnapper duka waɗannan a matsayin abokan gaba ne an yi rubabu don tsare su da babban aikin ladan wanda ya zo a cikin hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallama wanda ba muslim ya ruwaito alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyam shahr wa qiyam yin ribati kai gadin kasan musulmi dare kwaya daya ka fito gadi jan sana kai wa kasashen musulmai ko nuru musulmai farmaki wannan aikin da za ka yi don Allah dan shi ya fi ladan azumin wata da kiyamun laili na wata da sannan musallar da yake cewa wa in mata dan kuma mutum zai mutu a wannan watan ya ga amfani da mutuwa ba a ce wani in da ba domin al mutu a'am mana ko da ce ajali ne kawai ya rikici shi ko hari aka kawo aka kashe shi ko wani dalili ya sa dai Allah ya ajalin ka nabi ya ce jara alaihi amal za ci gaba da gudanar mashi da ladarsa a kudiriya alaihi rizqu za ci gaba da gudanar mai da arzikin shi a lahira wa umila min al-jiyar ba amince da shi daga Allah al-jiyar wato dinnan a sori al-fatan ne a riwaya ko, kai mai al-fatan akwai al-mai riyar ajin ingantaccen shi da al-fatan za a karshen shi daga al-fatan shi mala'ika da ke tambaya a kamar wanda zai fitine shi Allah zai tsare shi daga hadarin wannan mala'ika wannan falalar ya ka samu malamin musulunci da dama a wancan zaman nan sai suke dinga samun wannan falala da a lokacin an waye gari kafaran da su musulmai a waɗannan karnuka waɗanda ake magana a kansu a nan wajen wato bayan yaduwar daular musulunci suke zamanin burkumaiya abbasiya zaman da suka biyo baya har zuwa zamanin cikin jami'a an ta yi ɗauki ba da tsawon shekaru tsakanin musulmai da daulolinsu da kuma taulolin waɗannan kafirai kiristoci an ta ɗauki ba da babu wasu shekaru da suka wuce da za a ce wai ana zaune shi babu da gidi musa tsakanin musulmai babu jihadi tsakanin amin musulmai da waɗannan kafira. sai aka samu akwai sojoji sun tafi gida biyu a lokaci. akwai sojoji wanda ake ce musu almukuna wato waɗanda suke sojoji ne da an yi kwamishinan sun suna da albashi suna da tsari suna da ofis suna da promotion da sauransu wannan mutum a kenan suna da albashi akwai kuma sojoji almukawiya wato ‘yan sa-kai ɗan agaji ne suna sa-kai wasu neman lada ne kawai a lahira su suna yake ne irin yadda sabai suke ba sa neman komai je lahira ko shahada ko suke to hatta malamai a lokacin ba wasu a malamai masu karantar wa masu wa'azi da karantar da hadisi shi malami ya bangaro su zai kuma wannan wurin shi ma ya saka shi a duki yana yin wannan dukin da neman wannan lada imamul a'araj sai wannan kasar tarbiyya الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي ya tashi da garin Dimashq ya koma kasar Beirut shi da yake na san ma ya rasu saboda yayi wannan aiki Al-Imam Yusuf ibn Asbah shi ma yayi kaura ya koma Subo din ainihin wato a kasar Sham yayi murabata yayi murabata haka Ibrahim Jawhari da Imam Muslim shi ma ya mutu ne a wajen murabata haka Ja'far ibn Muhammad al-Sayyari da riwayar Sayyid al haka abin da firabin ah, firabin ah, shi ma yana da riwaya ta sai bukari ko shi ma su. da sauran malamai suna bin tarajin za su tangalin cewa wani wani ayyayi yayi murabaka a waje kaza wani wani murabaka a waje kaza dan haka babu mamaki don an samu tsayin Allah a kusa kuma sukan je ne don su yi ibasi don tsare iyakar wato a ah, kasashen musulmai da ana hujuri na kafirai ga su kuma warada min ilal asari fadli hadihi ba kuma suna zuwa ne bayan da yin ribati don kuma su samu falalar abin da ya zo na asar game da falalar wannan yake kasar sham akwai hadisi da suka zo don falalarta da yawa shekwa albani muhammad nasiru jiniya da littafin da ita a kan ya ce a alifadlin ribati fi sabilillahi في الأمر إلى المحاق فرفضي الرباط في سبيل الله أما بعد غلبة النصارى عليه فما أنا أنا أنا نقول لك في الله يدرك شو سمي في كل شيء سبحانه والقرانقة وكما قرانقة وسنة باطنية كنا الروافي في شيء مسجد ذهبي لم يبقى فيها فضل تقاب ولا أي كمثال هذا يكي وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين a wannan lokacin sanda ya zama kasashen sun kuma hannun kiristoci wasu har kuma hannun kololi na rasu ba na ainihin wato ɗanɗai da kafirai shi'a da tsaramita da ɗan tsariya sun zai zama babu wani mutumin kirki da saura wasu wala yi shirar fidini na sukunan kawadi aljibali kuma addinin mu ba a shar'anta wa mutum ya koma ƙauye ko dutse ya je ya zauna ba ya je zauna a ƙauye ko kinna shi ba a jigo ko wanda ya kula ana jin to a wannan lokacin babu wani wanda zai ya zauna a wajen musulunci bai ya saka je zauna a dutse ko a kauye dan illa inda lafirari min al-fitan ina lokacin da kawai aka halatta haka shine sanda wato cikin tunu na ƙarshen zamani da shari'a tun da cewa yana daga cikin hanyoyin kula da fitina ka guje wa inda ake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ku yi duki mu'mini shi ne wasu ‘yan tsarin awakinsa da zai kora da bargari ya kuma ƙauye yaran bidinihi minati shi ne da addinin tsarki wannan ne kawai daidai lokacin da ta halatta a koma karka da ƙauye a gari amma hadisi ma ya tabbata ne kuma sai ake yaro tun shi sallallahu alaihi wasallam idan ana mutum ya koma karkara bayan ya yi kaura ya dawo birni da zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka yana iya zama illa ga addini saboda kuma da aka sani rayuwar ƙauye tana da rangon rangwame kwarai da addini haka musulunci bai yadda tashi haka na kuma kuma ƙauye da kama bayan kana zaune a maraya inda ake addini bai wayewar kai ila irin wannan yanayi na ƙarshen duniya idan kana da mutum bil misri yanzu ilaiha إذ كان المسلم في المسلم بالمسلم يرجع إليها عند عند الفتنة في دينه عند إيش ya zama dole ga wanda yake zaune a birni ya shi koma kauye don ya tsira da addinin sa bai haihu ila haifu la yuqtatar sai hijira zuwa inda ba a karce shi ila muhajira man hadara ma na ku anhu asalin dan shine wanda ya kaurace cewa abin da Allah subhanahu wataala ya hana kada ba sakuna za fi ghairi mawd mun a ah, mun wato bayyana wannan dalla dalla a wani wuri da ni ibn jami'a da nace na annahu يعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غيرته على عبده أن يأتي محارمه yace ya bayyana gare mu cewa cikin shari'a abinda take nufi da khairat wato kishi da Allah da yake da shi wato kwatankwacin abin da Allah subhanahu ta'ala abin da mazala Allah sallallahu da mai duk tsaya cewa lallai kishin Allah abin bawansa ne bawa ya aikata abin da Allah ya haramta Da في ذلك ما لا يحبه من فضول ba amma kuma sai suka kara a kan wannan su sufaye suka shigar da abubuwan da Allah baya so a ainihin fudurin mubashi abinda Allah ya halatta amma kari a kan da dole wato abinda Allah ya halatta na sutura na abinci na aure amma akwai abinda yake shi ne mafi karanci minimum abin nan ne haja annal haja mafi karancin bukata duk abinda tsara kan haka sai ce to Allah baya so kiski kar ya nuna biha غيرته على مواجده وعطاياه allati li awliya an yabaha fi ghairi mahallin suka ce kuma malai ce kuma lokaci kuma ga da tarika su da wannan kishi suna nufin wato abinda Allah yake bayarwa na gawaji wato kaunar Allah da kuma a baya wa irin abin da yake baiwa wajen da na falala ko karama ya ce an yaba a hafi zai muhallin yana kishin wata falala da zai baka a cikin ya taba a inda ya kamata Allah yana kishin wannan da allugai da taratan zai amri wa nahayi abin lokaci suna sanya kishin a cikin al'awar da ya shafi umarni ko hannun Allah wa taratan zai yi wa kadiri wani lokaci kuma sun yashi a abin da Allah ya kaddarta ma'ana akwai abin da Allah ya hana idan kayi ana kishin musulmai suna kishin shigar ɗan uwansu suna aikata abin da Allah ya hana kamar da shi ne al'amur wannan aiki aikata abin da Allah ya haramta ko sun aikata abin da Allah ya ce akwai kuma falla da Allah zai ma wani kyautar dukiya ko ilimi ko sarauta sai wasu su ta cewa wannan abin ke cancanta ba kishin da ma Allah ya bashi kuma wannan shi ne shafa alƙada wal qalam shi take wuce wato mahallin da Allah ya ce a tsaye amma ko amma ghayratu kishi amma shi to kishi min halin tsari abin su kai faƙad ya hani biha al iya ɗaukan faƙad jikuna biha al-ma'anar shari'a suna iya ɗaukan ma'ana na shari'a ko an yi barin mutum an tunta haka maharin Allah shi ne mumini ya dinga jin kishi da bakin ciki idan ana ainihin wato keta dokar Allah wa yudkhiluna في ذلك إباء المقرب المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله وذلك قد يعني يقنى بها أن يظهر الإنسان على محاب الخلق حق ومرضاته أن تكون في غير محلها وهذا طيب يجي ويدخلون في ذلك cikin abin da suke shigarwa a cikin irin wannan kishi a ba al da min ghayrati yadda makusanta Allah suke kin saboda kishin su suna kin an ya kula shay'u fi min umurihim li ghayrillah suna kin duk wani abu ya zama ba ba Allah ba ya zama ba ga Allah ba ko me ba su so ya alakantu da wannan Allah amma dai ka ayyuna biha an ya gara da insanu ala mahabbin haqqi wa mardati wannan na iya nufin ya mutum yana kishi akan abin da Allah yake so da abin da Allah ya da shi an tafi da fi muhalli muhalliha zama ba a inda ya kamata ba wa haza qaribun suna abu ne mai kyau ana suna kishin su ga wani matsanin alkur'ani ko matsanin cikin ko mai arziki amma zai yin abin da ya kamata yi da arzikin nan ko ilimin ko zai su ji kishin kyama da Allah ne ba shi ba yace to kaga wannan ma yana kusa da abin da shari'a ke da shi ibn tabiya yana so musu adalci ne wajen bambanta a cikin wannan nau'o'in kishi da suke yi a cikin ibada wanne ne ya dace da shari'a wanne ne bai dace da aka jira ta rarraba su daban-daban وقد يكون بها أن يزال الإنسان أن يشاركه غيره في da الحق الواهدي kuma yana iya ɗaukar ma'anar mutum idan da kishin kada wani ya tarayya da shi abin hanya Allah da samun baiwar Allah mutum yana sun Allah yana samun baiwa da ainihin sun Allah ya zama bai so wani ya shari'a da shi a kan wannan baiwa bai so yi wannan sai da sallah bai so yi wannan yana salati suka ta alqur'ani ko wani yana kyamun laili kisan haka da kuma hara hasada wannan hasada ce wannan fara wannan girman kai ne wa shubha wannan shubuhoyi ne bi ghayrati sarahi wa shubha bi ghayrati sarahi ala rajul wannan kuma ya kama da kishin da mata kishiyoyi suke akan mijinsu wa sun fukuli alal unsa ya kama kuma da kishin da bujimai ko raguna suke yi akan mutan su suna barbara wannan ya saba wa shari'a mun cewa su san su mata an halatta musu ne su barbiya amma ba su su wuce abin da ya ya halatta kaga ya ba kishin iri daban-daban akwai kishin da yake da shari'a shine asali shine kishin ka ji kana jin bakin ciki da takaicin kaga ana saban Allah wannan alama ce ta imani domin shi kanshi Allah subhanahu wataala yana da wannan zuba Allah baya son ya ga ana kafa mishi shine kishin Allah sannan bayan Allah salihai suna da irin wannan kishin su ma to a ƙarƙashin kuma na irin na na sufaye wanda yake mai kyau ne abu da mara kyau mai kyan shi ne wanda ya kama da irin wannan da sauran mutane shi ne kyan sabo akwai kuma mai kama da su shi ne wato a jin takaicin ganin ni'imar Allah ana mummunan mu'amala da ita ba a ana ne ana da ita da Allah ba wani cin ni'imar sarauta ko dukiya ko ilimi ko wata na'ima da ya kamata ya tsariye da ya zuwa ga ɗa'ar Allah ya zama yana yin haka sama haka dole ba take kishi ya ma da bai samu wannan na'ima ba yake wannan ma yana kusa da daidai bayan wannan kuma ne wato mutum ya zai yake kishin kar ya ga wannan irin abin da yake na addini mai wa'azi bai so ya ga wani mai wa'azi mai sallah bai so ya ga wani mai sallah mai hadda qur'ani bai so ya ga wani mai hadda alqur'ani yana duk takaici da bakin ciki cewa wannan yana tarayya da shi a wurin yawan yawa Allah salat tasbihi ko yawan yawan yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salat ce to wannan yayi kama da dauko ku na girman kai ne wannan wannan kuma ainihin hasada ce sannan yayi kama da irin kishi da ƴaƴa mata suke waɗanda ke ƙashin igiyar aure guda wani lokaci ma ba ma a cikin aure ba ko da suna son mutum guda da suke so su aure shi idan suna kishi a kan shi kowa ba ta son ta ga ɗayar ta samu matsayi a idansa ko a zuciyarsa sai ce ko kuma kasanta shi da irin kishin da a dabbobi mazaje guda biyu suke raguna ko bujiman shanu ko makamantansu a yasan da suke kishi suke kada junansu wajen ainihin wato a abin nan wajen wajen barbarar kamacinsu wakad ya yi biha ne wakad yi kuna biha an ya zara alhaki an ya kura hukadun au an ya arifa hukadun ko kuma yanzu yana kishin cewa baya su wane ya ambaci Allah zai san kowa ya san Allah ne ko an yanzu rai shi halu zai san wa kowa eh, eh, ya duka zuwa ga Allah kamar ya zarar insanin ala mahmudihi al'azizi sai da ɗan adam yake kishi sosai a kan abin san shi wanda yake da girma a wurin karasar wata mata a kasar kun kallar da wani aka kasar kun ambatar da wani to wannan duka yana cikin nau'i wanda yake na farka ce kama ta kaddama an shibli kama yadda ya gabata daga a ashibli wa kama haqaru an ba'azin kala. kai da kuma ka haifo daga wani cikin shi ya ce "Kila da ba'azin a turigu an tarahu an ce ma wani cikin shiru ne kana so ka kai shi ko kala la a'a kila walima ta ce dan me yasa kala yace azzibu zalika kamal an nazar mai. ina tsarkake wannan kyau na Allah da duba irin ga mutum iri na ni ba kai matsayin na ga Allah ba ka na tsarkake na kyakkyawar sura ta Allah daga duba irin nawa قال سي وتسمع انا انشد sannan sai kuma ya rera wannan waka cewa inni na ahsubu naziriyya alaykuma inni la ahsubu naziriyya alayka hatta ahubba idza nazartu ilayka wa araka takhdu fi shama'ilika allati hiya fitnati a agharu minka alayka wannan ne magana sai waka ya yace inni la ahsubu naziriyya alayka lallai ni ina yi ma ganina ganin ganinka zan so ganina ya rasu hatta a wudu ila da zarsu ya ce da zan ganka ba kuma ido zai bana Ba na kuruki wa araka takhruji shama'ilika allati yace kuma ina ganin kana ainihin wato bujiro mun a cikin na, fi shama'ilika a cikin siffofinka yi ya fi wanda shi ne abin da na jarabci da kuma san su ce ba a baro ninka alaika ba wasu ne da kishin kanka a kanka tsarin magwalo da na tsarin shi. wato kamar yadda misali ɗan adam da kanka ɗan adam za ka iya ganin wani abu wanda ba ka so ne da ka gani ko sai kawo da kai ko karfi ne kana jin haushin ma mai sa ka ɗaga ido kawai haka za ka wuce sai ka ga wata mata na wanka a cikin wani katanga a hango ta haka matsayin ka na mumini to za ka kawai za ka rufe yi za ka fi kana kishin haushin ne ya sa ka ga wannan abu to wai yana yi ma Allah irin wannan kishi to yana ganin matsayin shi bai kai ga Allah to yana kishin kuda idan shi za ka ga Allah kawai rufe ido zai a wannan kai su ba su cikin irin wannan zantuka Allah shi kawai muka ma bi da karafin babin mahabba kuma kuma da ya amfada shi al-kushairi ke nan babin al-mahabba cikin wanda da zata gashi a risalar al-kushairi ya ce sami'tu shekha abu abdurrahman sulami ya kuru sami'tu mansur ibn abdullahi ya kuru sami'tu shibli ya kuru al-mahabbatu al-tabara al-mahbubi al-muhibbu mithlu yace ya karbo daga Abu Abdurrahman Sulami ta hanyar Mansur ibn Abdullah wancan mutum mai suna Ashibli shirri ya ce al-mahabbun asalin ƙauna an taga al-mahabbu din kishin abin ƙaunarka an yi shi homin ba ka so wani irin wani kinin ya so shi haka yi kishin a ce ga wani irin wani wanda kake ganin zai zama barazana da shi ga wanda wanzuwar ƙaunarka abin abin ƙaunarka aka ce yana san su ne da shi don wannan kishin da ke tsakanin mutane sai kusa su shi kan ya shiga Allah su masu ala ana cewa ba iri ɗaya ba Aka ai shi ɗan adam yakan yi kishin matar da yake so ne zai aure ta ko bayan ya aure ta so da zai wa su tarayya da wani a wurin auren zai yi wa su tarayya ƙaunar Allah ko dukkan mummine suna da tarayya a cikin ƙaunar Allah Aka babu babu muhalli na wannan kishin a ce sa kake kishi kana neman aure kuma sai ka ji wani wanda shi ma yana da irin wasafat ɗinka ma'ana yana da irin kwalifis ɗinka ya zo neman auren ko kuma hala ya ɗara ka kaga dole hankalin ke tashi ko don an karɓi bukatunsa an karɓi kasa ta dole a kau da kai zai fi tarayya ba aka yi ma ya mace da take kishin mutunta ta san cewa ya halarta yi tarayyar aure da ita kuma yayi da wata irinta saboda ta san cewa shi namiji kuka yana da mace fiye da ɗaya ko da ke sarauniya a zuciyarsa kuma tana tsoron kacce rasa wannan kujerar sarauta a zuciyarsa kuwa irin shi ya ka take wannan kishi shi ko Allah subhanahu ta'ala shi ya kiraye mutane ma yake su yi kokuri wa wajen kama mutu a gurinsa a cikin yatanafasil mutanafis لمثل هذا فليعمل العامل كل الناس يغدو باين لنفسه كذا كذا كذا كذا كذا شيء ده wannan wannan shi kira mutane zuwa da suyi yi ainihin musabaka su yi gasa su yi wajen yin jimma kowa ya wuce tsayan wajen kaiwa zuwa ga yarda Allah wanda ya sami yarda Allah wannan da ya samu ba ta hana wani ya sama kamar yadda wanda ya samu kwanukun da kake yana rayuwa Allah ke ba shi numfashi da abinci da rayuwa da dukiya da arziki duka kuma Allah ke ba shi amma wanda Allah ya ba wa ne zai hana Allah ya ba wa kamar da Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wannan lada wanda ya aikata aikin alkhairi ka za a bashi shi ladan waɗanda suka bi shi Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yunqasu min ujurihi shay'a ba cikin wanda za a ba su za a diba baka ba naka za a rage a basu ba amma kuma Allah yana da shi khaza'in da wani mishin illa inda hu da na khaza'in wanda zai illa da kaza'in komai da ka sani na arziki Allah yana da taskokin sa daga taskokin lada da taskokin yarda da Allah yake da shi, in ya ba wani wannan bai sha makanta wani daga samu abu kaga shi babu bukata zuwa ga wannan mata na tafi amma shaitan ne yake zuwa ma dan adam kowa ta abin da kake a kai hannun shi shaitan zai zo idan kana kan harkar dukiya ne da kasuwanci zai zo maka da kana harkar ilimi ne da ɗalibtaka zai zo maka da kana harkar kina harkar aure ne zama da kishiyoyi ta zai zo kowa ta abin da ya samu na ni'ima hannun shi shaitan zai kasa zai kuriya duk cewa ya lalata mishi alaƙa shida da Allah ta ce har ya ci gaba da cewa ba za a yi da wajihun fasilin jiddar wannan ma irin magana ta shigari fuskata mummuna ce kwarai farantacciya ce kuwa jahalun billahi kuma ma ya tsaye wannan jahilta Allah ne kuma jahiltar abin da Allah ya cancanta a tashbihun da hukin mahbubi min al-bashar wannan da Allah da abin kauna ne cikin mutane kamar yadda muka kwatanta ظن ظن من هذا الكائن أنه ظن من هذا الكائن أنه إذا رأى الله asara da zalika nafsun fi haƙƙin layi aw dararun alayhi kuma mummunan da ne da shi wanda mai magana yake ganin cewa idan ya ga Allah wannan ya nakasa Allah ko kuma Allah ya ya cuci wannan garin ta'ala Allahu ta'ala ya kuma da rajul quluwa kabir inda insana inda ma ya zaru ala mahdubihi min ma fihi alayhi da shi dan adam yakan yi kishi ne na abun kaunarsa a abinda abin da shi ne kishin yake tsoron zai cutu zai rasa matsayin shi ko darajarsa zai shiga cikin damuwa au alal muhabbi fi zarar ko kuma shi abin kaunar ne zai zai zai cutu sai kai da kake kishin zaka cutu ko kuma shi da kake son zai cutu ba ka haka kake kishi a yabaru ila shari'a ma fi zarar kishin tarayya cikin ƙaunar. saboda akwai cutarwa kada ya faru alaihi min nafsi ko kuma ya mashi ya mushi kishi ya share bihi anna zalika yana da cewa wannan tawaya ce ce zalika kullu kulluhu mahalun fi haqqin wannan kuma duka abu ne da ba zai yi game da haƙƙin Allah Allah ba zai cuci ba kuma kai ma ba za ka cuci ba dan Allah ya kawo kai inda da kake san Allah ba za ka cuci ba karantana kuma shi Allah subhanahu ta'ala in ya kaunaci wani ya zama cewa ya cutu don wani ya samu yarda ya zama cewa wancan cutu ya iya fitar da Allah har idan babu mahallin kwatance tsakanin na Allah ɗin, da kuma na sauran halittu kala ya ci gaba da cewa kuma kala haza dan ya kulu fagaru alaihi min an muhibbahu wa mithli la yasduhu an ya'budu wani zai ce a cikin sufa ya ce eh ni ina kaunar da ne ina ina yi mata kishi ne ni ba na so ko ni ban so su shi saboda ni ban zafi da a ce ni bawa ne shi inda ma a abu manya ya ne ni ne zama bawan bawan Allah kaga haka suke faɗa ko sai mutum ya ce a shi ai bai kai ya kirayi Allah kai ba shi wane shi zai kada Allah kai ne kirayi wani shehi shehi kirayi Allah ko ya roƙi wani shehi ya roƙa masa Allah ko ya roƙi wani wali wani ya roƙa masa Allah shi bai kai matsayin ya roƙi Allah kai tsaye ba kaga wannan ma wata shi ba ce da shedan ya zo ma yan tsaye kuma suke kamar da suke ganin cewa wannan wai tsabaragen kaskantar da kansu ne da cewa su ba su saba wani hau ka mai ma zayyana hushe tsaro da mishi kiyawa da tsara ire-iren waɗannan maganganu cikin ababen da shi ya zayyana ma mushrikai da masu fata kaga mushrikai shi suke inna ma na daquhum lil muqarribuna ila Allah zulfa ai su suna kiran waɗannan gumaka ne dan su matso da su kusa da Allah su a karankin kansu suna ganin ba kai darajar su Allah kai tsaye ba sai sun saka gumakan masu shiga tsakankani middleman tsakankaninsu da Allah wannan shirka ce za ka su ma sufaye nake masu ku su sufaye aka suke su kan zarga sun dasa musu tunanin cewa kai gama garin mutum kai muridi kai wanda kake wato kai kai wannan matsayin na shehunai ko jufai ko abdalu ba ba ka da yancin ka kirayi Allah kai ce ba ka da yancin ka roki Allah kai ce ba ka da yancin kai ma Allah bauta kai ce sai ka kirayi wannan Allah kai bauta ga wannan Allah kai roko roƙo abun wannan Allah shi kuma wannan wani an kimsa masa aƙidar cewa wannan wani na hannun dama Allah idan aka yi mishi wannan ibada shi kuma ya isa ya je gurin Allah ya ce ai kuma ya faɗa Allah ne wannan taswiri ne shaitan da wani cikin shi ma rubuta mutane ko ba ta shirka wannan mai yi ba da Allah ya kare yake wa zalika annahum qad yadkhuluna fi ghayratil lahi ah, منعه wa وأعطاه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأطاعة القربات وقد يدخل وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله wani lokaci suka shigar a cikin kishin da suke wa Allah su ce daga cikin abin da suke kishi a kai shi ne wanda ɗuhu bihi wa a kaya wa minan wa abin salih hana da Allah zai yi yake yi na baiwarsa da kyaututtukansa suna kishin Allah suna so ina ma da Allah ya hana bayan shi da suka yi aiki na gari waɗanda suke sun yi imani sun yi takawa Allah ya hana su wato kyautarsa da baiwarsa da karrabu ilaihi bi asfafil qurbati mutanen da suke neman kusanci zuwa ga Allah da ninkin ga ninkin ababen neman kusanci ina ma da Allah ya hana su da adam kama ajiyam na usayyiru al mahbubu abi da huwa muhib muhibbi ma zai kula suna so Allah ya dinga yin irin yanka wato shugaba sayyidi yake mabawarsa ko abin kauna yake mafi kaunarsa wannan sayyidi bawon shi ya ta masa hidima ya ta masa hidima shi kuma ya ki godiya ya ki yabawa ya ta korafi ya ta Allah wa ko kuma wanda yake son wata mata ko wata mata da ke son wani miji sai ta masa hidima ta ya masa kyautatawa shi kuma ya ki gani ya ta Allah wa dare kuma ya su zo Allah shi ma ya mu'amalan su bayan shi rabe wa hadha aidan jahlun billahi wannan rashin sanin Allah ne wa takdibun bi wa'adihi kuma karyata alƙawarin Allah ne wa tajwilun lahu wa tajwilun lahu kuma da Allah ne ya zama kamar wato tsari Allah ya tsarkake Allah ya tsarkake daga wanda ke fara yake lil musi kuma yi su yabo ne wa kuwa batil wannan kuma kwana shi abinda suke so ya zama su kai Allah ya kewa duk wanda ba su ba Allah ya mashi kome. kada Allah ya ga abin da suke kike kada Allah ya yaba wa aikin bayan da kake aikin da Allah ya ce a yi na imani ayyuka na gara an yi ko ba sa so Allah ya yaba wannan su sun sanya Allah a yi biyar azzalimai irin su za ka ce wannan barna ce wannan ba daidai ba ne wafin jumlati malam ya ce a takaice a tsayiratul mahmuda kishi a addini wanda yake abin yabawa in ma ɗauku ma na hallahu hudu. ko dai barin abin da Allah ya hana autar kuma lam ya amuri lahu wala autar kuma barin abin da Allah bai yi umarni da shi ba ko Allah da wata kashi kamar lam yakun fihi ahadul halayn wanda duk da wannan ɗaya daga cikin ababen guda biyu huwa mai manfasa an amri rabbi wannan ya zama fasiki ya bakma da ubangiji ya halin ummar sadiqina na biyu shi ne halin cika mutane masu gaskiya halin farko shi ne barin abin da Allah ya hana kuje ma haramu hali na biyu shi ne abin da Allah bai umarni da shi ba kuma bai wadata shi ba amma ya halarta shi ma sai ka kuje mishi don neman takatsan tsarkaka da misali gina gida wanda Allah bai umarta cewa da mako gina gida su kuma Allah bai hana kuma Allah bai wajabta ba sanya manya-manyan riguna Allah bai umarni da shi don neman kusanci da Allah ya ka saka manyan riguna ba kuma Allah bai haramta ba da haramta ka, amma Allah bai wajabta ba ko haka kusantan shugabanni neman shiga a wurin sarakuna Allah bai hana ba amma kuma Allah bai bari da shi to duk irin waɗannan abubuwan da in ka guje musu guje musu zai ja ka zuwa ga taka tsantsan da kuma nesantar da kai su da don faɗawa cikin wata shuka ko wata rana guje musu wannan sassa ce ta cika kuɗi wanda suke masu kyakkyar sauran bayi ko wanda suka gama gari ko kuma amala da waɗannan halatta suna kuskure suna dawa daidai sun ma'amalu sun makabaru sun ma'amalu sun makabar suna kuskure suna dawa daidai waɗannan amma filzumma suna guje ma abin da yake haram wannan shi ne asalin kishi wanda shari'a ta da shi amma ghairatu ala ma lam yuharrimu ko ala ma abrahu Allah da ibadihi ayyukan amma sanya kishi akan abin da Allah bai haramta ba kai kirki shi akan abin da Allah bai haramta ba kana kana jin haushi da kare ka kace shi ko alama abahu Allah bari ya yafalu ko akan abin da Allah ya halatta wa bayin ka kuma kana ciki shi a kansu yace wa huwa la yakrahu wa la yusudu Allah baya kin Allah baya fushi da abu, ko mazmumun duka ba ta kada mutum abin abin Allah wadare abin abin jin haushi ba daidai bane ka dinga yin wannan da هذه الغيرة da haka wannan kishi a cikin wato harshen sufaye ne islahiyya ɗin ke ko mamma da ha mutlaqan alaqa yi wanda ya ba ma kishi irin na yan sufaye ba ɗaya shi abin da suke na da kishi na mu'amala na mukarata kishi abu ne mai kyau gaba ɗayan ga zai samu cikin kuskure wa man dhamma ha mutlaqan haka nan ma wanda ya soki abin duka ya ce cika ba kyau shi ma ya samu kuskure wasawabu an yi ba min ha ma hamada kun zabuwa su abin da yake dinke shi ne a yaba wa abin da Allah ya yaba min zamma min ha ma zamma kun zabuwa su abin da Allah ya zarga a zarga cikin kimiyya daga cikin malaman da suka kawo wato zakka da kan zakka a wajen adalci da ba shi baya baya tsoron sakin baki a kan matsala ne sai dai warware matsalar azumin yi karatu ya kai guda goma akan wannan sai yanzu ne yake conclusion ya yake ne ma'ana yanzu misali ka ɗauka irin ɗariƙar da muke rayuwa da su ɗan ɗariƙar sufaye ɗariƙar tijjaniya kadariya da sauransu kar kawai ka ce ɗari ku ba da abin da ke cikin fata kar ka ce haka kuma su kuma duk abin da ke cikin daidai ne amma duka wannan hukuncin guda biyu akwai kuskure a cikin su akwai abin da yake daidai ne a ciki sai a yabe shi abubuwan da ke kuskure ne sai a zarge shi akan kuskure shi shi a kan suka ba mai wada ahalu suna martani wanda zai da ko abin da sun san daidai ne talatin annabin ne ba kyau mutum zula yana yin lawacin babu kyau kiki kibari ne babu kyau ba kai kake ba kyau ba kasan suka faɗa wa jami'a haka duka ne su cewa to mu ba su musu hukunci a zalimai ba ma san salati ba ma san annabi ba ma yin la ilaha illallah suna zargin mu da wannan kafin saboda a wajen yin hukuncin an yi hukunci na eh, iban ƴaƴan eh, karɓar kaciya da ake cewa wato waɗannan talatin manzala sallallahu alaihi wasallam istighfari ayyala eh, waɗannan ababen yabo ne ba za a kebar su amma abubuwan da ke karkashin ƙasa na wannan tarbiyya da faɗin cewa komai Allah ne da lalata da shedanci da kasuwanci da ke ciki waɗannan kuma ababen gargi ne ba za a yabe su ba. wani kenan ba zai yi a yi yabo mutlakan ko kuma a yi zargi mutlakan ba abin da yake daidai shi ne a wani da ya fara na anan cewa a yaba wa abin da Allah suna ta'ala ya ba mushi a zargi abin da Allah suna ta'ala ya zargi shi kuma wannan ka'ida ce amma game da duk wata ka'ida ko duk wani individual da za ka hukunci a kansu. ka yaba abin da yake daidai ne ka kuskurantar da abin da yake kuskure ne kuma ya zama ma'auninka shi ne shari'ar Allah shari'a ita ce ma'auninka abinda Allah ya ce abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen hukuncin kuma ya zama da adalci kake hukuncin ba da san zuciyarka wa hada ya fa'u kafiran saliki fi hada al-kutub wa ghayri yace wannan yana faruwa sau da yawa ga masu shiga cikin irin wannan hali da waninsa fa innahu yanzu ne shi hatta bil su shiga ɗari ɗariƙu da yaran hali da gyaran zuciya suna ainihin wato ba da gaskiya suna haɗa gaskiya da ɓarna kan manzala suna salama gaskiya ne a jini. suna haɗa shi da wata ɓarna ya ce dole ka yi da wannan ɓarna saboda sa annaba ya ce a ya ce ba ka sa annaba an da gaskiya ne sai a haɗa shi da wata ɓarna ta zagin sabai don a samu damar da za a yi ɓarna kawai hana sabon يمكن كثير من الناس من هذا الطريق ما فيه من نفس الحج والباطل هذا الأسلام هذا الشيء مدعني suke inkarin duk wata tabarki da ɗariƙa ko da a cikin shi akwai shafu da gaskiya da ƙarya al'amaru na yi wa arziki nuna wasu kuma su dinga girmama al'amarin su bai yi saboda abin da ke gaskiya wa sawabun furqa wanda yake daidai shi ne a rarrabe gaskiya a rabe daga aya a rabe zare daga ababa. man lam yad'a Allahu lahu nuran kama lahu min nur shi ko da Allah bai bashi hanci ba ko ba zai taɓa samun hakkaka Allah ka ba mu hakki Allah ka kama ka kan karshen dogon bahasi kenan da intiriya yayi a kan matsalar kishi wanda tun can baya suke dabbala a kai inda aka shiga juji da biyu na wannan da shafi yun jimiya yake wannan magana a kan kishi da inda yake ce hostel ilghairati wa'an waye, tun daga farkon jinsi da biyu da na ce ya isa a ce shi ma ta sai ne daga gaban kanshi tun daga shafi na uku ne a rubuta ta a cikin da biyu har zuwa nan shafi na 65 kaji mun yi karatu ga wajen guda nawa akai da Allah ya da karatu na hudu zuwa da hudu, karatu goma ne shi yana ta magana akan kishi ne ya halarta ne bai halarta ba ne shi ba suke ne ne ne ba da Allah ya saka mashi alkhairi Allah kuma ya kafata mana zubin mu za mu saurara a insha Allah وصلى الله وسلم على محمد ala اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد da لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله